da ke unguwar ƙofa wambai a cikin birnin kano mun haɗa wannan jamaci na ranar asabar wanda yake uku ga watan biyu hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da a sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu da ashirin da shida miladiya mun haɗa wannan masallaci na wanda albarka dan ci gaba da karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a dukkan mako har yanzu muna nan a cikin suran mai albarka suratul naba'i wanda a cikin suratul naba'i mun tsaya ƙarshen aya ta 20 daidai فلن الله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت karaba فكانت كرابا يجب Allah da ألا برحمة كذام كاشف farkon aya ta 21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 za a buɗe sama mala'iku su sauka sannan za a tafiyar da zuwa su zama kamar kaurori to bayan Allah ya zama bayanin wannan ranar sai kuma Allah ya ce yi mana bayani kowa ga irin inda zai shiga mana tana da lokaci sannan ranar da za a yi hisabi fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir to Shin Allah ya fara da 'yan wutar jahannama yace inna jahannama mai mirsara lallai wato jahannama ta kasance mirsadan ta kasance madakata ta kasance madakata mursadatan mu'addakan mana an ajiye ta a matsayin madakata kuma an tattale ta madakata ce da kowane irin fazili da ke shiga cikin kamar mun ce da Allah suwaye a cikin sai ce lisfazi na ma'ara. ita wannan wutar jama'a jahannama makoma ce da ta gina ga masu ƙetare iyaka ga masu wato take dokokin Allah tabaraka wa ta'ala wato makoma ce gare su duk wanda ya zama yana ƙetare iyaka to lallai wanda yake wato madakatarsa فأما من قضى وآخر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى an gane shi ne lissaji na ma'aza marji'an wa munqalaban wa masiran wa nuzula ita ce makomar mutum majuyarta, ita ce makomarsa ita ce ko masaukinsa matakar ya kasance daga cikin asagina wanda ke kekare iyaka Allah wannan shi ta ke wa'azi don kar mutum ya zama daga cikin mai kekare iyaka kekare iyaka ne ga iya inda Allah ya ajiye ka ka tafi wani gudu sai sa ta yake wai kiba inda an bayi wa nahi mutum ya tsaya iya inda Allah ya umarce shi da iya inda Allah ya hane shi wurin da Allah ya umarce ka kake to ka zo mai kekar iyaka a kan dokar Allah wurin da Allah ya hana ka in ka je to ka kasance mai kekar iyaka ta Allah ta tabaraka wa ta'ala shi sa Alhassan hasan al-Basri da Katada suke cewa inna jahannama kana min sada أي أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يزتاد في النار فإن كان معه جواد لدى وإن لحكبك وأولا في النبي شراء الجنة يا رسول ترجع أما بقوة لك من مقومة عليش إذن متن ياتقو دا ستفكت كوفات فالجريب باشي دامر وشيوا يتفعل جنة وزيه وشي يتفعل جنة amma an mutu da fito da takarda ko passport da zai ba shi dama ya wuce aljanna mutum ba zai wuce ba muna gani ha yanzu ka ji airport a airport akwai iya gurin da in ka da wato passport ka da ka'idojin wuce ba za ka wuce ba sai dai ka da da sai mutar wutar jahannama to nan ita ce makomar ita ce wannan wutar jahannama shine da tsagi na ma'aba التي لا بكين فيها أحقابا ذات زونا أتكم من نوتر في جهنم أحقابا شكروا ألوء شكروا بيوا دوما إنك الحقب أبنى ما نبت كرا دي الحقب تسمين واتو المدة المدة من الزمان ونلوك سيدك الزمان wannan ya kama da matar shi suke karɓani wannan yake nufi da alƙaba wanda mutar ɗinsa shi ne alhukubu jam'in a alƙaba wanda daga cikin malamai suka ce gwargwadon shekaru tamanin za ka zauna shekaru sa su malamai suka ce in tamanin ne sai ka ƙare tamanin sai a baka tamanin sai ka kare tamanin a baka tamanin sai ka kare tamanin a baka tamanin haka za a yi sama a ya gaji shi ne a alƙaba wasu suka ce a'a saba'in ne wajen wajen shekara saba'in wanda da kima da zai kace a'a waɗannan kwatankwacin shekaru arba'in amma wanda za a rinka samun ta da za ka yi samun tun a gidan haya ya shekara ashirin wani ashirin da biyar wani wani ma za ka yi samun a cikin gari ya yi shekara arba'in ko An gani, ka ga, wannan shekara a samun ta wannan shekara a samun ta wannan shekara a samun ta za ka za a rinka yawan wuta kana gama tunanin ko saba'in ko arba'in sai a ƙara ba kana zama tamanin ko 70 ko 40 ko na makamta sai a ƙara haka za a yi ta ƙara ba na ji sai na fiha ahqaba a wannan gabar mukatil ibn hayyan yake cewa inna hadhihi al-ayata mansukha cewa wannan ayar an shafe ta bi qawlihi ta'ala da fadin Allah ta'ala fadhuqu falan nazidakum illa adaba ma'ana ku ɗanɗana azabar wutar jahannam ba abin da za mu ƙara muku fili a ra'a magana cima da muka ce ba shafi ta kaji wannan ta fassara wata ta fassara labiki da fiha ahkaba inda da masabutawa da ayi kafin an baka da farko ai ka ɗanɗana to falan kun illa azaba sai ƙara ƙara falan kun illa azaba sai ƙara ƙara na lamar gani ba Khalid ibn Ma'dan yake cewa wannan ayar Wannan fassara ta bayan kace la tafina fiha aqaba ta kace illa ma sha Allah saboda me yasa kace illa ma sha Allah saboda ahli tauhidi duk mutumin da yake da tauhidi ko ya shigo tar jahannama da ita wannan hadisi ne sahihi cikin bukhari sai dai mutum da yana da imani da da kwayar zarra na tauhidi zai fita za a dawo da shi a za ta shirya ta shirka sai ke labisi na a haƙaban illa ma sha a rabu za su zauna a ciki shekaru a duk alokai iya a wani ubangiji ke do nawa na wuta da ta suri an tohi muna gane wata ma suka ce ai labisi na a haƙaban tana da ta'alluki da layin rukuna fi ha Bala wala sharaba wannan shekarun da isu za su zauna aro aro to la ya zuƙo na fi habar da ba za su ɗanɗan wani abu na sanyi da su ba wala sharabar ko sone wala sharabar ko kuma abin sha duk wani abu mai sanyi na iska na jin daɗi ba za su ɗanɗane shi ba haka duk wani abin sha na daɗi ma ba su ɗanɗane shi ba shi ne inna jahannama kana misada likagina ma'aba la yusina a aqama la yadhukuna fiha bardan wala sharaba tallafi illa hamiman wa gassatan abinda za ka rinda ɗanɗana don cutar jahannan a wannan zama na shekaru abu a rubin ba wani abu ne fati hamiman ruwan zafi na ta jahannan ruwan zafi wannan ruwan zafi shi za ka rinda ɗanɗana wa gassaka da ruwan mugunya na ciwon ɗan wuta da gumin ɗan wuta da fitsarin ɗan wuta da bayan gidan ɗan wuta wannan shine abin da za ka rinda ana shine abin shan su a ganin da wutar jahannama wato jahannama akwai tashin hankali wannan shine abin da za ka ɗanɗana me ya ja musu shine kaucewa wato dokar Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma ta inda Allah tabaraka wa ta'ala za ka ji daɗin al'amarin da shine Allah bai bai bai in kun gama sai yake bi ma kan ya amanu ko bima kanu yaktubu duk abin da ga ya same su sakamako ne na abin da suka kasance suna tsunduta ko abin da suka kasance suna aikata domin Allah tabaraka wa ta'ala cin abin sa ba ku san shi ta yace wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lil-zalimin naran ahata bihim suradiquha وإن يستجيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساء المرتفقة قال الله تعالى كل حق من ربك فقال قسيا لأوجدكم من جزر هذا مسلم أنا حق من ربك فمن شاء فليؤمن دون يتجامع الإيمان إن الله يتعش بايسا كمكو زي بايسا كمكو من إلى النوع عند الإيمان wa man sha'a wanda kuma ya ga dama fa yasri kafir amma dai inna a'tadna lil zalimina naran duk wani azzalimi da ya kafirce kuma dokar Allah mun da mawuta jara da kuma ya rage dan adam ne abin da ya kamata Allah ya karfanta mana wannan mutane da jahannama dan mu tsorace ka ka ga irin azabar da kashin hankalin da ke cikin ta mutane sun rufe ido kowa duniya yake ne kowa talaka neman duniya mai kuɗi neman duniya mai sarauta neman duniya mai mukami na siyasa neman duniya mai kuɗi neman duniya mara shi ma neman duniya kowa duniya yake kai ka ɗauka Allah ya turo mu duniya ne kawai don mu nemi duniya bayan shi kuma ya gaya mana ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati Allah ya ce ba dan komai na halitta mutum da aljani ba sai dan ya bauta ta ko bauta shine kai abin da Allah yake so ka bar abin da Allah ba shi dan ibnu sayyid al-harrani a cikin al-ubudiyya ya faɗa yace al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah bautar suna ne da ya tattaro duk abin da Allah ke so ya yi da shi wannan abin magana ne ko wannan magana aiki ne a fili ake yin wannan abu ko a kuma ake yi shi zai wannan shi ne bautar Allah kada da yau mutum duka bautar Allah kuma dan ita Allah ya ya ya ya ya ya Allah ce ba na neman arziki a gurin bayan ko kaɗan dan ne nemo da su ne talakawa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yuhibbukum wa ya'ti bi khalqin jadid fama dhalika 'ala Allah wa kana dhalika 'ala wa kana dhalika 'ala Allah a rikona azim wa hakan bai zama abu ne mai wahala a wajen Allah ma zalika ala Allah bi azim hakan bai zama abu ne mai wahala a wajen Allah kuma talakawa shine mawdaci shi sa yake fartago inda Allah da rizq ka nemi arziki a wurin Allah shi ta ƙarshen ayar ce inna Allah huwa ar-razzaq dhul mati." matin Allah shi ne mai yawan azurta wanda gani da arziki Allah ne ba shi duk cikin masallacin da kowa arzikin Allah ya ce duk arzikin da kana yi Allah ne ya so domin akwai ta annan da kila sun fiye kokari a makaranta a allo kuna yara sun fiye kokari a makarantar boko sun fiye kokari a makarantar zaure da wukai ko wata jami'a da kai, amma ba da kun fi amma kai tun da ba ka kai shi ilimi ba kuma kai ne mai kuɗi saboda haka Allah ya ƙara أكد قائد نحن كتمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعض السخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون وكذا ɗan adam in dai yana da hankali abin da ya kamata shi ne sai ya tsaya a kan abin da Allah ya halice shi kan shi shi ne bautar Allah ta bara ko ta'ala ka bi dokar Allah kuma da za a bi dokar Allah kai da mun kuma da wannan mutum Allah ke la yadukuna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa wasu malamin sun yi kokarin fassara bardan da bacci wala sharaba sharab kuma da abin sha to amma shin a gidan wutar jihar nama akwai bacci tunda Allah ce la yuqda alaihim fayamutu wannan kuma ne sai ai ba a bacci a shi bacci jiya ce take kawo shi sannan kuma idan mutum yana cikin damuwa iya cikin ciwo in yi bacci baya yi su kuma yin wasu so ake ka ringa ɗanɗanar wannan azabar tutur ka ɗanɗanar wannan azabar tutur za ka ringa shan na su kuma da wasu ganin laifin alaihi fahimutu wannan suna tabbatar da cewa ba za su ba mutuwa ba ba mutuwa ba mu bacci a gidan aljanna a gidan a gidan mutuwa sai wasu suna ganin cewa hatta gidan aljanna babu menene dalilin hadisin da ke cikin kisla kan yi hada Muhammad Nasir bin Albani cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa haliki haliki jannati nawmun shin a cikin aljanna akwai bacci fa qala la kuma za ta babu bacci aljanna يأتي النوم أكل الوقت أي شيء بتشيء يكون مشوع عليه والجنة لا بد فيها الجنة خبار في جن دائم كان في جن دائم كي نمبر يا وصلنا لنا أقول أقول بس أشي أما لا وصلنا لنا نمبر أشي لو تجاهنا لا يقضى عليهم الفيروس ولا يخفف من عذاب ولا تخفف أمرنا على رأسه قال لا لا يقول فيها رجا ولا شرابا إلا حميما وغساء في الوزنات لا تريد أن أنا وغساء للمبين ثلاث الجزاء الوفاق وإن الشيء يتاكمكم بيدات معنى أن يتاكمكم بيدات ما لهك هذا الذي ساروا إليه من هذه العقوبة وفق أعماله وإن أعمالها الآن كيف العقوبة عشان يترجع النمر يا يجري جيد أن يكرسوا الفاتحة ونسي ما تشعر allati kanu ya'malunaha fi dunya wa allati aikatawa a duniya ayyukan da suke mana tashi a duniya wannan shine abin da ya kai shi zuwa wannan azaba kuma kana ganin wasu kafin cewa abin da kara shi wani za ka a rayuwarsa bai mai da neman mata wani ya ma yi suna har ma idan an gan shi wasu da ake shegewa da ya samu wata yana jin daɗi wani kuma za ga cewa ya yi suna wajen mu'amala da mata ba ta hanyar zira ba ko da ka kira zina a mata baya wasu mu'amala na mutum ke wuri ne wasu mu'amala mutum da mutum wasu kuma da hanyar da yake zai samu kuɗin da ke tara wani za ga haƙƙin mutane ne kawai ya tsino da haƙƙi isa da baiwa za ga cewa mutane ba suna ƙoƙarin su samu dama ba ne zai zama kansila ko ciyaman ko gwamna don ya taimaki al'umma a idan ya saci dukiya al'umma sai sa wani wani gaira bayani yake idan ana so ana faɗa arzikin saudiya yake so a ɗabi shugaban najeriya a kai shi wata ɗaya da daga nan saudiya ta damar da kofi don zai an sace kuɗi ai ba abin da zai baka wata ce ƙasa irin najeriya in dai akwai tsoron allah malam a ce ma an yi ma'aikata an sa ta a budget an ba ta biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku jiya hudu na ce triliyan ɗaya da biliyan ɗari uku ba haka ne biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku tana da office a federal secretariat tana da account a cbn tana da ma'aikata amma gwamnati bai san ba wai ba ta sani ba to yanzu wanda yi wannan kuma ina ka sami shi ne musulmi ne kila kila kuma ba sun Ta kaga bai tunanin ne zai je samu a wurin Allah ba mutane sun dauka kamar satin kuɗin gwamnati kamar wani fage ne na halali da aka buɗe wa ɗan gata ita da a Najeriya da ina cikin mutum da kuɗi ta ci ana ya saci mu ne ya samu ya sace dubu ɗari tan a baya zamanin irin su ya ke da waye sai da ana satin dubu ɗari biyu ɗari hudu miliyan ɗaya za ka da ana sakin biliyan ɗari ɗari takwas biliyan ɗaya yanzu an samu sai dai a sake biliyan ɗari takwas biliyan ɗari kaza biliyan hamsin kai a najeriya mu ana tuhumar mutane da miliyan tiriliyan ɗari biyu da goma mutum uku yanzu ba an kira sassu don a musauki ba to ko shekaran jiya na rufe jarida ko ni jami'in gwamnati ana tuhumar sa da kuɗin taiki ya yi gaba da duniya ba su amma talaka suna cikin bala kai ka ɗauka suna nufin ba za a ba za a je aljet ba za a je lahira a israel da a ce najeriya shugabannin suna da kishinta za su bar resources na najeriya a gudanar da shi da ya kamata Allah da rabu da zuba hannu kishin wahala a najeriya wani sai bai ce ma mun fi yawa mun kai tana ne mun kai indiya ne su wahala kishin to muna rayuwa da irin kamar ba ma tunanin za a mutu amma wannan shi ne sakamako na abin da Allah ya kuma Allah ya ce innahum kanu la yarjuna hisaba masu irin wancan aiki da suka tafi wutar nama. lallai su kanu sun kasance la yarjuna hisaba ba sa jin tsoron hisabi rashin jin tsoron hisabu su a duniya shi ne ya kai su wutar jahannama dan kalmar la yarjuna a nan gudun za a fassara ta da alkhawfu wani gudun za ka fassara ta da kwaɗayi domin larabci yana da irin wannan za a ga kalma guda ɗaya tana nufin abu tana nufin kishiyar yanda Allah ya yake wa asarrun najamata lamma ra'u al'ada an ga tashi fassara ta da iska sirran ta nadama yayin da suka ga azaba to ba ka ce iska bayyana da dama yayin da suka ga azabar Allah ta dinga nadama فلعند لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا مني فلعند رب ارجعون لأني أعمل سالها فيما أن ألا تولوا رجول عاد لما نروا عنه إنهم لكاذب لا نعمل سجوني أما أظن كيدا شلاتي الذكرياتي فإنهم كانوا لا يرجون حسابا للي تنكتن شيء باسا طولا واتو ساكمكو ما لم معنى لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا yujazawna fiha wa yuhasabu ba ma ta tunani ba ta kuka cewa a ransu cewa a can lahira din akwai wani gida da za a yi musu sakamako da za a yi musu takayya da kuma misali ba ta ganin wannan za ga mutane kawai sun mai da harkar Allah abin da ta ga dama duk wanda ya tashi sai kuma inna Allah ghafurur rahim kuma sun manta kuma da kansa yake wa anna adabi huwa al al alim muna gano bayan ya ce annal ghafurur rahim kuma ya ce wa anna adabi huwa al-adabul alim kuma ya ce wa wallahu azizun intiqam ya ce shine shadidul iqab duk wannan mutane ba za ka wuce tsako ghafurur rahim su dogara da fatan rahamar Allah su ci bayi sun manta da cewa Allah baya yanka hakkin bayi da wani da karanta mai cewa Allah zai yana da ikon ya kiyaye ya wato kasan wani kudin masu irin wannan fasuwa wannan wannan fatawar wani waye ke sai ce wato kana nufin Allah bai da iko akan komai in dai Allah yana da iko akan komai ya ce haƙƙin wani ai yana cikin komai ya ce Allah yana ya ce haƙƙin wani ba gwada duk wanda ya jama da na mawafi misali Allah yana da iko mai da wannan annabi ko bai da iko zai mai da shi ba zai mai da shi ba amma yana da iko amma yana da ikon ya da shi annabi amma Allah kuma ba zai ba inda bai ce bai ba Allah yana da ikon ya yafe haƙƙin wani amma ya ce shi ba zai yafe ba ba zai yafe haƙƙin wani ba shi sai annabi ta kalma ce duk wanda ya saka ko wani abu na zalunci na dan uwansa a wajensa ya mayar masa tun kafin ranar da zo babu wani abu da za a biya sai dai dinari da adam كما قال لتعدن الحقوق إلى أهلها حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء دون حق إذا كان كاتل مثلا أرانا الكامة هو أمريش كي بلد جامعة har akuya mai ƙaho da ta sauki mara ƙaho a ranar ta yi da haƙi duk wani mai gidanka da ka cuce shi a kasuwa ana ganin bai sani ba to za a biya za a biya ni lalanka duk wani yaron ka na kasuwa da yake da wani haƙƙi kamar shan mai ka koge shi dan ba ka san ka bashi haƙƙin sa za a je lajira a ɗebi ladan ka a bashi hakan ka cuci mutane a lokacin zaman ko kai zaman ko kai zaman ladan ka za a ɗiba a basu to in kuma wani yayi wa kansa mugunta ya je lajira ba ladan fa rabin da za a ce an da ɗauko mu da su gwargwadon haƙƙin su sai a lasta a hadisin abu hurairah kai ka ba ka da wani dalili ba ka da wani abu sai zunubi daga nan sai a ruga kautar jahannam Allah ya kare shine innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kidaba sun ƙaryata ayoyin mu ƙaryata mara gane ai kidaban ai tasbiban وكانوا يكذبون بهجج الله ودلائله على خلقه التي anzala على رسوله sun kasance suna ƙayyata hujjojin da Allah ya saukar da dalilai akan bayinsa wanda ya saukar ga manzanninsa fayuqabiluna ha bitabid wal mu'anada sai su fuskanci waɗannan hujjoji da Allah ya sauko ta hanyar ƙaryatawa da kan garewa su ƙaryata kuma su kan gare amma sun manta wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba komai da ka sani duk wani abu da ka sani dan adam ya aikata Allah ya ce ahsaynahu mun kididdige shi mun kididdige shi kitaban mun rubuce an rubuce dalla dalla duk abin da ka aikata yana nan a rubuta a wadatar ko ka shiga kasan bakwai kai kai ko ka aikata ko ina ka je ka buya lalle wannan abin da zai ومهما تكن عند امرئ من خليفته بإكثارها تقوى على الناس تؤلم دون أي تلك دون هذه التي كانت تنوي كابوي إن شاء الله يا تنش ko ka koyi mutane Allah ya duk abin da ka faɗa ma yanzu min qawlin illa da da dai ladayhi na akili duk abin da ka furta na lafazi da raqibu da akili sun rubuce shi ma'ana akili afwa afwan raqibun akili da dai ko to raqibun akili ya rubuce shi muna ganin in aiki ne kuma inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun lalle a tare da ku akwai masu kiyaye masu girma masu rubutu ya lamu da masu Allah sun san duk abin da kuke aikata za ka ga abin da kuke sun rubuta ka ga wannan ya rage wa ɗan ɗan da sai abin da ya dace shi sa Allah ya ce yawma tajidu kullu nafsin ma amila min khairin muhdara وما عمل من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فيحذركم الله ranar gare za ta ga duk abin da aikata na alheri ba shi na farjar alkiya amma abin da ta aikata na sharri buri take a ce ina ma za a nisanta da wannan mummunan aikin na shi sa ana fito da ɗan mutu littafin tun da Allah ce kulla insanin aljannahu qa'irahu fi ulqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ da كفى بنفسك اليوم عليك kowa za a rataya masa littafin aikin sa a fitar mai da shi a buɗe mashura sai Allah ya karanta littafin ka isa yi ka zama yi kan ihsani saboda duk za ka abin da ka aikata kai ka isa kai kan ihsani in dan aljanna ne yi wa sa kan ihsani ka ko da mutum ya kira kitaba kafa da nafsika yau ma'alika لأن كان أنا جدا جنوما من الكتاب كمال هذا الكتاب لا يبادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعطاها كل من إلى الكتاب ليس عن الكتاب لكن أنا مو أيكي دوركور أيكي بيسكي لإيدي بجيمو لكسكتين من كاي Allah ya ce wa wahidu سنسى مقبول yi كتاب الراتب عن abin da suka aikata da ba ta a لديك ذنبك إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تقوى حسنة لضائقة ويؤتي الذي معنا العظيم شيء سادة ونقول الله أهل الدام ذا أظلمت وأنا أكبر بكافر أهل الدام فيقول ها أمقرأ كتابي كيف يكذور وكرة للتاسع akan ko abu kan kan mutum ya dan gama da ya gama ya aka manne zuwa ya gama da irin 4.5 zuwa 3.5 zuwa 3 point irin kan mutane ku zo garzance saboda ya san yayi kokari amma in ya ci irin kamar 2.1 1.9 1.8 da biro bai je su ke in gurin ba saboda ya kabe irin su zaka za da rage su a ranar kiyama ya laita ni lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabi ya laita ha kana fil qadiya ma adna anni maliya halaka anni sultani Allah ce ku zuhu fa hullu ku kama shi ɗaure shi sun da shi masallu ku zai ba shi a kan jisu sun mafi sun ce ta zarba na saba'un da zira a ƙasa guda ka wanda shi ne kakanin na jihar wa kulle shay'in asina mu ba fa zuhu ku dangana da kun illa adaba haka za a ga ayyukan mutu jahannam yuqalu li ahli an-nari za a ce da ‘yan wuta zuku ma an tumfe ne wannan azaba da kuke ci ku ɗanɗane ta na ji da kun illa azaban min jinsi yi wa akarar min shakka yi azuwa ba wani abin da za mu tara muku da shi sai dai azaba daga jinsin azabar da kuka fara ɗanɗana mu ku za ku dama ku samu wata kala da bai kuma za a faɗi a haka wannan mutum da ya asara rayuwar duniya ya shigo ta jihar Allah ta Allah ثالث علاج إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا بهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا نعم بان الله تبارك وتعالى يا ملك الصون متعلين فرقوه إذا عندي فرفاجر يعني القيامة أن يستاذي ذهان لا تشراء أن الكفاك أن يتري في الله يتعلم وتو كصون متعلين نبيه وأن سوق ملاك الفهر إذا كما قرصوا الله تعالى إن للمتقين مفازا يتي lallai waɗanda suka bi tsoron Allah suna da babbar rabo a wurin Allah ne mafaza babbar rabo a wurin Allah hada'iqa wa aqnaba wannan babbar rabo shine za a ba su gonaki na gidan aljanna hada'iq wa da kuma me ga gonaki ga inabi wannan gonakin malamai suke gonaki ne na dabino sannan kuma ga zai an kawo kayan marmari saboda mai duk lokacin da gama kini yana shan kayan marmari to za su, shi ba yadda za a mutum bai ci ya shi ba kawai da ke kudin ta dubu goma zuwa a can ke bari su kayan marmari a sha wannan ba zai ba shan kayan marmari sai marmari sai mawadaci shi kuma dan aljanna mawadaci ne gama kini ya sha kayan marmari ko dai mawadaci ko amarya gari shi ranar za a ga yana ɗan shan kayan marmari mana da kana sannan ko mana da ya amarya ne <laughs> inna lil muttaqina mafada hadaika wa aqnaba sannan wa kawa'iba atraba sannan da 'yan mata a gidan aljanna kun juna 'yan mata ne kuma kun juna shi sa lokacin da jaji ya aure da ya ga wa zara ta salam bayan aure ta hanna bikiran ya ce ita a bikiran an sanye ba ya ce budurwa ka aura ko ba zawara sai ya ce a ba zama na abu ya ce halla fikiran tula'ibu hawa tula'ibu da ma da ake zuwa kawara ta yi ma wasa kai mata wasa da sai mai dalili ya ce mahaifin ya mutu ya mashi da ya'ya tara da ya gada a wurin mahaifin Annan. ya ce ina wurin zuwa sun zama goma amma ina aure mai hankali na haɗa ta da wannan take ke a ashe aure da ake da hikima ake aure ba a kawai ba ka aure ba shi ta zaga su da yawa muna korafi muna korafi akan aure amma mutane da yawa tun kafin su auren Auren wurin neman auren a nan suke bata kansu akwai da duk da mace da su karka aure in ka zama duk abin da suka yi da ita sai ta je ta baza a cikin ɗan uwansu a cikin dangin a cikin kawayenta ko na plan da shi ne na sai ka je ka ba da labari ko sabanin ka samu sai ka je ka ba da labari kar ka wuce dan gidan ka na bakin ground kullum gidan ka na fada ake a je na ka fada a je na ba fada a zo mara da mutunci a cikin ta duk mutum da ta gina rayuwarsa da kai a kan kuɗi kar ka wuce domin arziki a hannun Allah ne. za ka iya kawo ka tafiya cikin za muna gane kai duk mutum da kaga ta gina rayuwar kanta akan abin duniya sai da kaza da kaza ita ma kada ka aure ta duk mutum da gano cewa danginta suna da matsaloli iri kaza iri kaza to karka yi ka aure ta duk mutum da kaga kana so ka aure ta tana so ka aure ta amma ka samu sabani sai ta ci ma mutunci ta tozarta ka ta wulakanta ta kai ka aure ta dan in gidan zo gidan waɗannan auren za kai duk mutum da da ɗabi'u mara kyau na bin maza na kaza dukkan da kake duka auren domin ka zo gidan kawo fata na kyau ka samu shi shi sa mun hakan da sallallahu alaihi wasallam yake kin fahim mar'atu li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha alayka bi dhati ad-din kalbatala zalika qawlu abu ya abi la akhidu lana muna gane to Allah ya ce wa kawa'iba atraba da 'yan mata atraban wasu malaman ma ta fassara su da nawali nawali su ne mata wanda maman su yake a tsaye bai kwalafin to da irin waɗannan ƴan matan atraban tsarikun juna a gidan aljanna tsarikun juna ne isa wani gudu yake urban atraba an gane ko to bayan wannan a gidan aljanna sai kuma yake wa ka'san jihafa sannan akwai kofin giya wanda yake a cikin dama aljanna aka kofi guda ko akwai na kamurin lazzatin lishari akwai na min kamurin lazzatin lazzatin lishari dan da yake masalar jannatin zaki ru'in da ke fiha anharu min ma'in bai adad وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أكل مصفى daga cikin kogi guda hudu na ruwa tatacce na nono tsaftatacce sannan akwai na giya mai daɗin sha wata mata kama ya koma kai sannan kuma akwai na ya zuma wata babu garwaye a ciki ya Allah ta zo to shi ne Allah ne ba mu labari sai wa ka'atan jihaka da kofin giya jihakan wanda yake a cike malam yake mamlu'atan mutatabi'a wanda ya zama a cike za a kawo shi lokaci bayan lokaci shi ka da wanda yake shanta duniya in yi bela yana a matsayin yana shan biya ta gudu shaka lahira muna gane wasu masu ce giyar ma ta zama safiya tsabtatacciya ba ta wari ba ta sa maye ba ta sa magaji bal ma ta je aljanna kan shi take za ka sha wata ga An shi kuma ka sha ta ta kima in ka yi ba za ka sha ta Allah ya ta mana da rabu sannan Allah ce la yasma'u da fiha lahu Yan aljanna ba sa jin ya tsiyar magana wala kidaban ko ba sa jin ƙarya a cikin aljanna ya abin da za su gaskiya da gaskiya ne wani gurin yace la lahu fiha wala ta'fi ai dai ta fiha kalamun lajin arif an fa'ida ba wannan shi shi magana da take ji wata ba da fa'ida sannan uban ku kariya saboda gidan aljanna gida ne na aminci isa Allah ta wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim lahum darus salam 'inda rabbihim haka Allah da saboda gida ne na aminci sai Allah ce jaza'an min rabbika afa'al ba. Allah ce da za a rabbika Allah ya musu wannan ne sakamako daga wajen ubangiji ta yawa a kuma wannan sakamakon ya zama a afa'al kyauta ce hisabar wata ta dace da aikin kowa hisabun gwargwadon aikin kowa da yace da, ladhi za kuma bihi wannan abin da na biya muku da shi Allah ya saka musu وأعطاهم كما يبارك بفضله ومنه وإحسانه ورحمته فقال الله الله بيوتا لإنسان سجى رحمته أعطاء الإتابة تكتي ونن كوتاتي كافية إشاشية وافرا تككا شاملا وتنهب كومي لكومي كثيرا كومي يوم سوى دلالة واسنا أعطاني فأعقبني يا باني سيدي إكدني سيدنا نجيهاتي في علم النفس كذلك الأكل والنفس ai ka kai makwara wajen samun ka mana ta ishe ka ta wadatar da kai ta ba ka komai da komai ne a ba an nisa muna ne da za'an da rabbika a ba an nisa a karanta nan kala kala shi رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن <laughs> لا يملكون منه كتابا <laughs> يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا <laughs> ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا نعم لألا جزاء من ربك أقاء الحساب sai Allah yake gaya mana inda ake sakamako ne daga wajen ubangiji to wannan ubangijin naka shine rabbis samawati wal ardi wa ma bainakuma rahman shine ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su ar-rahman ubangijin rahman Allah ya cika da rahman na ka ce wasad kulla wasad rahmatin kulli sha'an wasad rahmatin kulli shay rahmata ta yi da komai da komai وربك الجميل ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة نعم ورحمتي وسعت كل شيء حكى آياتك ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء ولما قلت يا رب السماوات والأرض وما بينكما الرحمن لا يملكون منه خطابا بذا دام اليم يمكن الشباب منا لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه na ba zai samu damar yin magana da Allah sai da izinin Allah kamar yadda yake manzon nabi ya shko inda ko illa bi kamar yadda yake yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni ba za mu damar yin magana ba sai da izinin Allah haka ake ne ba za ka da kawai fara Allah magana a sai da izinin shine la ba sa mallakar yin magana da shi yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu safa a ranar da ruhi zai miƙe da mala'iku su yi sahu-sahu la ya takallamu da babu wanda zai yi magana a wannan ranar illa man adina na rahman sai wanda ubangijin rama ya mai izini makara tsawa kuma ya farde ne to malamar tafsiri nan sun yi wani saɓani, har zuwa magana guda shida wanda yake nufi da arruhu a nan gurin da aka ce yau mai ƙumar ruhu wani mala'ika saffan wanda daga cikin malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi bin ruhi shine ana nufin arwahu bani adam rayukan bani adam za su tashi tare da mala'iku su yi tahu amma ba wanda zai zai sa damu yi yin magana da Allah sai wanda Allah in ji mai izini kuma ya sarge ni wasu malamai suka ce a'a ba ruhi bani adam kuma ne su bani adam din ne za su rike su ne arruh da yake yau mai kuma ruhu wal mala'ikatu saffan wanda daga cikin malamai suka ce a'a annahum khalqun min khalqillah ala suwar bani adam wa laysu malaika wala li bashar wa hum yaquluna wa yashrabun wasu mutane ne na musamman halitta ce daga cikin halittun Allah amma a kan surar 'ya'yan adam amma su ba mala'iku bane ko ba 'ya'yan adam bane suna ci amma suna sha su ne za su miƙe tare da mala'iku ke sahu masu magana ta wurin ce an ruhu ala abin da ake nufi shine mala'ika jibril me yasa saboda faɗin Allah ta'ala qul nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin kaga nan nazala bihi ruhul amin abin da yake nufi shine mala'ika jibril nan ma daga sai yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan su ma take wannan dai mala'ika jibril ne shi ne shin masu magana ta masu magana ta biyar suka ce a duk ma ba annabi da qur'ani yake ne ranar da qur'ani zai miki ديال ملائكه القران الكريم ديال الروح ليس تقول الله وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم كذلك اوحينا اليك روحا كما كلمه ما وحي من روحي اذا الامر به القران سيدك ابن اكل بشين القران masu magana ta shida suka ce annahu malakun min almalaikati bi qadar jami'il makhluqat wannan su malaiku ne su yi gurgudan halittun Allah gaba daya sai su tawo da sauran malaiku daga nan kuma laiki kallamu da ba wanda zai magana illa man azina lahu arrahman wa qala sawab malam yace wa tawaqqafa ibnu jarir min tabari falam yaqta bi wajib min hadhihi alaqwal kulliha ibn jarir bin sabari a cikin guda shidan nan tunda shi ya saba yin tarjihi ya kama magana ya kama magana ya kawo magana sai ce wa hawawa sai faɗi abin da ya tarjihi ina fata an gane to imamu ibn kasir sai ya da cewa wannan matsalar ibn a ibn jarir bin sabari bi mata haka kawai shi ne da ce wannan ne da ce wannan ba amma shi kuma al-imamu ibn kasir da ya zo sai ce a ni abin da nake nufi annabi bari adam ake nufi ƴaƴan annabi adam su ne za su miƙe tare da mala'ika da haka abin da ya fi zama da ne ko ɗaya ƴaƴan annabi adam ne su miƙe da mala'iku ko mala'ika da wuri ne ya kasance tare da mai da mala'iku kai ta kuma la ya takallamuna ba wanda zai yi magana amma shi ibnu kafin ya rija da ƴaƴan annabi adam ne da mala'iku wannan ma hankali na iya ɗauka don su za su yi a kwakwar da tare na cewa يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ثم يفعل الديدي yadda wani hadisi cikin bukhari ya ce a wannan lokacin ba wanda zai magana sai manzali amma da wanda Allah ya ba wa izini shine zai magana yau mai yaki la takullamu nafsun illa bi idnihi sannan wa kana sawaba ya faɗi abin da yake shine gaskiya me gaskiya shi ne kalmar la ilaha illallah shi wanda yake da lafiya da shi ne yake magana da Allah na gana saboda masu imani a zaka da Allah a ranar kiyama wujuhun yawma idin nazira. ila rabbiha nazira. a wannan fuskar wannan zaka wuce fuska ta yi haske saboda za ka kalli ubangijin lilladina ahsanul husna wa ziyada wa ziyada shine ganin Allah duk wani mai imani da ya lafiya da imani zai ga Allah ta wa ta'ala babu abin da yake wannan daɗi ko aljanna ba ta wannan abin daɗi a ce ba ɗan ya ga ubangiji amma a duniya ba wanda zai ga Allah la tudrikul absar wa huwa al absar wa huwa al khabir shi ya lokacin da Allah Musa yake armi anzur ilai ya ubangiji nuna mun kai idan <laughs> Allah ya ce nan tare na Musa a duniya na ba za ka taɓa dina ba ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراه فلما تجلى ربه للجبل جعله جزكا وكذا موسى كيفا حتى الله ne haka wannan ba Allah amma da annabi Musa ya kauce ya su alamma aka yana farbar wake subhanaka takwir da Allah na tuba shi ta ake magana cewa annabi ya ga Allah a duniya ko bai Allah wannan shi ne zance mafi inganci a duniya ba da zai Allah da haka duk wani wani yau shi da yake ma ga wani abu da ba da Allah ya yi za ga Allah ina da wani littafi da suka rubuta shi abu ya tattaro waɗanda suka ga Allah ne ko suka ga manzala ta sana kuma wani ya ga Allah wani ya ga manzala Allah wani ya ga Allah wani ya ga manzala kuma duk da sai bayan shekara annabi da shekara ya bar duniya da shekara dubu ɗaya da wani abu na a shekara amma sahabbai ba wanda ya taɓa rawaito bai gaya mana cewa bayan manzon Allah ya wafa shi ya shi duk cikin sahabbai ba wanda ya taɓa cewa ya ga Allah a duniya amma sai wani mutum ya zo kila ma sai bayan tafiya annabi da shekara dubu sai ce wani ya yi wani wurbiya da Allah a wani ayi na hankali na zai shi ko da wata ba shi na makana muna gani da ka ba wani abu da ka a duniya ka Allah ba wani karama ba wani mu'jiza ba wani abu da ka amfani a duniya ka Allah bayan wafatin manzala ta tana baka da yadda zaka ganki sai dai a mafarki kuma a mafarkin ma an kace ka farki da Annabi kalaba, kamar yadda Abdullahi da Abbas ya gani nan a cikin Shama'il Muhammadiyya yace mana siffanta mana me ka gani yace yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza har ƙarshe Abdullahi dan Abbas yake da ka gan shi ma ba za ka iya siffanta shi ba kamar yadda ka siffanta shi ne ga annabi ya gani ne amma ta rarrafa fa a dalilin almizan aka rubuta wai wani ya ce ya yi mawarki da annabi aka tambaye shi aka ce mai yace na gan shi ya yi kama da zazzaki da domin tsarin da a wannan Dan da ya shigo wasu da zazzaki sai kuma ka je gan shi sai ganin annabi ba duk ganin da za ka annabi kuma an farki ba zai ce ka saba ma shari'a ba Izzuddin ibn Abdussalam yi mafarki ce akwai abin da kira rikad irin ajiyar da mutane suke yi a zamanin jahiliya su har kasa su birni sai mafarki sai mazala ce je gurin zai samu wannan dukiya wannan irin dukiyar in ka same ta abin da za ka yi raba su za ka yi gida da sai ka ba da guda ɗaya fi sabi da shi ne zakarta wa firri kaji homer to da yawan mafarkin da annabi sallama ya ce ji kaza zai samu wannan rikasi izuddin ibn abdussalam ya je ya samu amma an farkin kuma wanda ya gani a farkin ya ce mai kada ya fitar da wannan rikati muna gane haka wani ne ya gani ya zo biya ya ce ah, abinda manzo Allah ya koya mana shi da shari'a da yake je ka gani ka je ka gani wannan daidai ne amma da ya ce ma ba za a fitar da rikati wannan kuma kuma ba wannan kuma da shari'a mun manzo Allah ya aiki ba annabi gani ba in dai annabi ka gani ba zai taɓa tona tuba rushe a wani shekara ta ba muna gani ha kar wani zai ce ma ai yayin farki da kaza yan na ganin ɗan siyasa sun fara wani ya zai ce wai yayin farki wai annabi a farki ya ce mai wai zai zaɓuwa ne wai shi ne na kara ya mutu yana bayani to ba annabi ba gani ba bayan da ana kashe mutane an jefa ka a cikin talauci da musiba kuma ka barke da annabi ce kuma a zamanin wanda ake wannan abin kuma ka je ka zaɓe shi annabi zai faɗi wannan ba zai faɗi wannan mu ba an turo mana mai addini da mafarki an turo mana mai addini da mai addini kala Allah kala rasuluhu kala sahabatu laysa bitamwi Allah ya ce annabi ya ce sahabbai ya ce mafarki kuma kare kayan muna gane ha? sai ce zalika yawmul haqq wannan rana ta alkiyama ita ce ranar gaskiya ma'ana za ta kasance ba makawa sai an ji alkiyar faman sha a da tabbata ila rabbihi ma'aba duk wanda ya so sai ya riki farki zuwa ga ubangijinsa ma'ana sai ya riki makoma zuwa ga ubangiji duk wanda ya so sai ya riki makoma zuwa ga ubangiji masu alwatsari kan ya tabi ilai makoma da hanyar da za ka shige da ita wani manhajar da ta farki ya muku biyu a zai za ka fita kanka in ka zama sai ka kabe ne haka shi ne sai ka gudu kan Allah inda ya kamata shi ne kuma ka sha a taka ga ila rabbihi ma'a sai ce inna anzalnakum azaban alim lalle ni ina muku gargadi me nake muku gargadi azaban wata azaba kariban wata take dab da ku ta tira na alkiya dan Allah ya ce inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murja'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tala an-nafsu sukara wa ma hum sukara walakinna 'adaba la shay'un alkiyama suna nan dabba muna gani inda kasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara bayan hijira shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da takwas goma za ka kiri ta rayuwarsa a madina yanzu ta salama da wafatinsa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas allah ya zare wani shekarun da sa'a da minti da awa da kwana da sati da wata da shekara dan da yawa wani sai a cikin shekara talatin da biyar wani arba'in wani hamsin a hankali a hankali Allah ya gane su ka san dai a irin wannan zamanin in in ka yi shekara hamsin ka san dai ko da zan jini za a tafi ka kusa zuwa ka kusa zuwa don waɗanda za su yi saba'in a nan ba su yawa sai dai ina fatan zai kamar ɗari. Muna gane yawa kuma na kai Allah ya kyauta ta ayyuka amma dai an fi tafiya da yawa an fi tafiya kuma ba wai tsayin shekaru ne yake da muhimmanci a aiki kyakkyawar aiki sannan da makomarka in ka yi shekara ɗari ɗari biyu ma kuma kamar da ke kayi banza in ka yi kaɗan shi ke da yayi muna gane sai Allah ke yau ma sai Allah ke yau ma yanzu lokacin ma kan da ranar da mutum zai kalli abin da hannunsa ya gabatar masa yi ƙorazu a nan jami'u a amalin kai ne hawa shari'a za a nuna masa ayyukansa a bugar masa da su gaba da ayyukansa na alkhairi da shari ka jini hawa hadisi ha wanda in ada da wanda ya alƙani shi ne ma'anar wajen ma'ani wa hadara za su samu abin da ta aikata a halarci shi ne nabba'un insanu yawan irin jima kaddamawa to idan idan aka nuna ɗan adam ya ga abin da ya aikata da ya ƙuri kafin sai kafin ya ce ya laita ne kun tuta ba kai tuna dama dai dama dai mana zai buri dama dai ya kasance wato kasa an kada da gani ake wuta take da ka kaza yake sai ce dama dai na kasance ƙasa malamai suke dalili biyu da zai sa ya ce dama dai na kasance kasa dan adam zai ce da ma kasa ya zama tun a duniya da Allah ya shi a matsayin kasa shine ya laita da kunki turaba da na kasance kasa mana a cikin halittu da Allah da ya shi a cikin mutane ba da kasa ya shi da lura shi ne ma'anar mai kuri kasu ya laita da kunki turaba shi kai kina da mana kasance kasa ina ma a ce da Allah ya mutum ni a matsayin wannan birka ta masallaci ne ta da kada da ko ce shi ne kasa tunda ba ba a akan kasa ba a ce za a kai shi zuwa nan wani kuma malamin ka ce a'a ya ga an mayar da sauran dabbobi ne kasa bayan an gama hisabi an mayar da su kasa ka ga ba wuta ba a dan to shi ma da ma haka ne wannan alabira yake nufi da ma yadda aka mai da dabbobi kasa shi ma ka aka mai da shi kasa ai kuntu hayawanan fa ila turab amma na kasance ma daga cikin dabbobi sai a mayar da ni kasa to wannan shi ne abin da ɗan adam zai yi wa ya ƙulun kafiru ya laita ne kun fiturawa kafiri zai ce kai cuna ya ma dai na kasance ƙasa ya na kasance ƙasa da ma dai a ce ƙasa na kasance da wannan ya fi saboda saboda abin da ya yi ko da ya yi gudun haka da ma a duniya tsakanin shi karuwar kalli a ƙasa ko kuma da yi ana mai da dabbobi ƙasa shi na zuwa da amma tun da baka zama kusa da wani magani shi ne kawai Allah duk abin da za ka yi kaba Allah iya ƙoƙarinka wato rahmar Allah tana da yawa wani da shi da hadisin Bukhari hadisin kuma ɗan sarfa an je yaƙi a ɗauko ribar ya an samu ribar yaƙi daga shi fursunonin yaƙi da yawa a wasu suka akwai wata mata mata ga ɗanta sai ta bi wannan jinjirin ta bashi mamakai ƙarfa ta bi wannan ta bashi mamakai ƙarfa har ta zo kan ɗanta zana yana kallon ta sallallahu alaihi wasallam sai ce kuna ganin wata matar in dai tana da iko za ta yi ta jefa wannan ɗan naka auta ba da jefa ba saboda ko a duniya kalla mace ɗan ta sai fashe fice shari'a ta mata ne ne fice ce shari'a wanda uba zai iya kwarar da gida ɗan ta yana ta yake cewa lafiya ya ba ya shan kowani kuma ta san yana sha sai ta ɓoye ubanta aksarin yara da ke suna lalacewa da akwai laifin iyayen su mata saboda ba sa ɗaukan matakin da ya dace ko ba sa sanar da wanda zai ɗauki matakin da ya dace wannan mata tana da ikon ta jefa ɗanta ɗauki a jefa shi in kana so ka fahimta kalla hadisi wannan hadisin rabbul gula da suka yi imani wannan da zai fada wuta wannan zai fada wuta wata mata ta so da ni ya ita fada kuma ta cikin nan ta sai ta da ba وبات قريت أن ليس إسبري يا أمه فإنك عن الحد يا حقول يا تبابا تكنا كبدك أكوش من هذا سوى وابا لا تبقى جاء أنت الجنة ذاك اللي وصيو لا بيئك يجب وابا ولأنك من ذلك كلمة فيك لله أرحم بعباده من هذه المرأة الولدة يتي للي أن تبارك الآن أنا من جنك أن لأن يتي في أكم باينتا يا فنا وكم ما تد أنت to ga Allah yana da ikon ba zai samu auta to da ka kuma rayu akan imani da gaskiya da amana marayu akan aiki na gari shi kuma na san abin da ma ka cikawa Allah zai cika mun samu ka zai cika mun da samu biyar da aljanna na roƙon Allah ya sa gaba ɗayan mu na kan aljanna wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh